daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma ta intanet a voa hausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara tare da ni Safinatu da dangi. To yau 21 ga watan Mayun shekarar 2018 kamar kowace ranar Litinin da muke magana a kan zamantakewa ta yau da kullum. To yau ma za mu yi magana ne a kan damawa da kowa a cikin harkokin iyali musamman mata. wanda wannan shine taken bana na ranar iyali da majalisar ɗinkin duniya ta ware wanda aka yi a ranar 15 ga wannan watan. Haka yake. in an aka ce miki mace mm. an gama shi namiji dai a yadda yake ne yana da wani matsayi daban a rayuwa irin ya zamanto kamar za a ce ne mai gida mm-hmm. wanda ake cewa bango ne ko katanga da zaran ya faɗi akwai matsala amma ita mace ita ce gida saboda ita ce tarbiya. duk mutumin da Allah bai mashi arziki da samun mata ta kware wadda za ta iya kebo shi idan ya karkace ta maido shi akan hanya to gaskiya yana cikin matsala ta illa masha Allah inda ake samun matsala ita ce ma yadda mata yanzu suke yayin kowace mace zaki ga tana da ita babban burin ta ya za a yi ta aure namijin da za ta mallaka mu da ke kaduna binta ibrahim ta tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe akan wannan batu to bayan kuma mun karanto sakonninku na amsar tambayar da muka muku a shafukanmu na abota za mu ba ku dama ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan magana ta mazaje na dakila matansu wajen shawarwari a matsayinsu na abokan zama a cikin gida mm. lambar mu ita ce alamar tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar shida eh, biyu shida biyar biyar sannan hajiya sadiya Abdullahi katsina na nan tafi kamar kullum kullum da shirin kwalama. To a Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku menene ra'ayinku akan mazajen da ke dakile matansu wajen ba da shawarwari musamman a harkokin cikin gida ga yadda ku amsa mana. To sakon farko ya fito ne daga rulwani Ibrahim London Uba Uba Adamawa ya ce yau da gobe ana ganin duk wani namijin da baya neman shawara daga matarsa ko kuma ta bashi shawara to gaskiya soyayyarsu tana bukatar kwaskwarima duk da cewa mun san wasu matan ba su da rufin asiri ko kaɗan amma ni ma gaskiya matata tana bani shawara ina bata kuma muna samun nasarori a kai. To madalla. Sai Maryam Aminu Kano mai da garko ta ce Assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas kun taɓo min inda yake min ƙaiƙayi domin duk shawarar da ka baiwa mijinka dan take yake canza wata ya mai da kai a matsayin baka san me kake yi ba musamman lokacin azumi. <laughs> To so <laughs> me yasa lokacin azumi to? Koyo yake ji. <laughs> <laughs> to sai kuma isa lawal girgir ya ce salam yau da gobe addinin musulunci bai kamata miji ya ɗau shawarar matarsa ba in kuwa ya ɗau shawarar matarsa to zai yi da na sani da nadama ban san da malam ya samu wannan ba. Mm, gaskiya. Mm. sai baban gida yusuf na faɗa ya ce eto eh mutum yakan dubi shawarwarin da za a bashi kafin ya yi aiki da su mm. yana da kyau mazaje mu dinga amfani da shawarwarin da mata suke bamu akan abin da ya shafi gida mm. matukar shawarar za ta taimaka matuka wajen kawo ƙarshen wata matsala da take so ta kunno kai wato kin san dan abin da muka dan sani kaɗan a addinance kamar maganar mm. isa lawal girgir da yake cewa bai san inda mata za ta ba da shawara a namiji ba a musulunci a manzo sallallahu alaihi wasallam da aka bashi wahayi na farko a kogon hira abin da ya fara rugawa shine ya tafi gida da ya je gida da nana khadija fara yin shawara mm, ta ce je wurin wanda kawunta din nan ya gaya masa menene dan ba aljanu ya gani ba to wannan shawara ce da annabi da matarsa to sai mu ci gaba eh, sai Adamu Tela da Bigi ce assalamu alaikum yau da gobe a gani na rashin gaskiya ne da kuma rashin mutunta mata ai duk matar da ta aure take da aure tsakaninta da mijinta ita ba ba rashin yarda bane ko kuma kunya ni dai ina ga shawara ɗaya ne ko mini to ban shi dai na shawara da tashi da tashi o oh, to <laughs> <laughs> to ai yafi eh sai Yusuf M Ramadan mai gombawa ya ce yan magana sun ce matukar eh, matarka abokiyar shawararka saboda haka samsam bai dace ba mazaje su dinga dakile matansu wajen ba da eh, shawarwari a harkokin cikin gida mm. domin ko ba komai taimake ni in taimake ka mata da mm. miji ya kamata su dinga yi wajen ba da shawara a lamarin cikin gida domin samun mafita sai kuma prince tasi ibn abdullah azare ya ce yau da gobe ni a nawa ra'ayin babu eh, riba samsam idan baka yi shawara da abokiyar zaman ka ba mm. to sai mijin Maryam mai Aminu mai da garkun Aminu mai da garkun da kanshi eh. yace assalamu yau da gobe hakika matakin da wasu mazan sukan dauka na yin burus da shawarar da matarsa ke basu bai dace ba domin wallahi wata macen fi namijin hangen nesa. Mm, to sai kuma Sama'ila Safati Sankalawa ya ce yau da gobe a gaskiya wasu mazaje suna dakila matayensu suna yin hakan ne idan suka ga suna son su hana su ƙara aure don haka dole ne namiji ya ki amincewa da shawarar ta idan har za ta hana shi ƙara aure domin mafi yawan matan zamani sukan ba wa mazaje shawara ne akan abin da zai faranta ransu ne yau da gobe ku tashi lafiya. To sai Hawwa'u Ahmad ta ce maza masu irin wannan halin ba shakka suna tare da nadama ta bangarori da dama. Sai mu leƙa kuma shafinmu na Twitter inda at Sadiq underscore Khadija ta ce ko ya ce. yin hakan san bai kamata ba domin fa mulkin demokuraɗiyya ake yi ba wai mulkin soja ba saboda haka ya kamata mazaje su dinga baiwa matansu damar ba da shawarwari cikin gida na al'amuran yau da kullum. To sai da ƙarshe at Aliyu Kiramisau ya ce yau da gobe ya kamata mazaje su yi koyi da fiyayyen halitta wajen neman shawarar mace kamar yadda ya inganta a wani hadisi. To kaji Usman. Haka to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To yanzu masu sauraro za mu ba ku dama kamar yadda muka yi muku alkawari tun farkon shirin cewa shin me isa maza ke dakila matansu ne wajen ba da shawarwari harkokin cikin gida lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a kira a bamu magana ko kuma a bamu gudunmawa. To Usman mun fara samun kira daga Nasarawa. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam hajiya Safinatu da Usman barkanku da yammashi. Yawwa. Yawwa da wa muke magana. <laughs> To kuna tare da Rufai kakan Zaria daga nan jihar Nasarawa. To Malam Rufai. Usman baba na barka da yamma. Barka da warhaka. Muna jin kamalan Rufai. <laughs> <laughs> <laughs> To lalle muna jin daɗi wannan shiri naku na yau da gobe yana eh. ilmantar da mu musamman mu matasan Najeriya gaskiya muna jin daɗi wannan shiri babu abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka ma wannan gida rediyo da alkai. To mun gode sosai To baka da abin da zaka eh. ce game da wannan maudu'in namu na yau? Eh. gaskiya ba ni da abun da zan ce sai dai in maku fatan alheri Allah ya saka ku tashi lafiya to mun gode da gaskiya dana na kaina eh <laughs> ce baba na muna da kira daga Naji Usman mm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Hajji kamar da malama ina muku barka da wannan lokaci. Barka ka dai. To wada daga jihar Niger Alayi. Again. Eh ta bakin Tuture yace again. Eh, to wane ne kace? Wada daga jihar Wada. Eh, to wada barka da warhaka. Eh ina muku fata alkhairi da irin shirye-shirye da kuke gabatar mana muna jin daɗi gaskiya Allah ya ƙara basira. To mun gode. Amin amin. To wane ne eh, daga Taraba kuma? Obe katse ba? Eh hello. hello to na oh ya sauka eh to abdulmalik daga ina ta raba ko yawwa to barka dai abdulmalik muna jin ka hello eh muna jin ka muna jin ka ya aiki lafiya lau wallahi ya gida muna jin ka Muna, muna magana a kan cewa mata da suna ba da shawarwari a cikin gida a ɗauka ko kuwa biris kuke musu. gaskiya wasu matan ba su da sirri da hakika ku kuna da shi maza <laughs> ban da son kai ba <laughs> eh. to mun gode kwarai <laughs> ya ya ya ba da yana ta dariya mm. <laughs> ya samu ya kira mun gaisa yawa to to abin da muke magana a kai kenan kar kuma a manta mun dan dauka daidai ka a ce ba a yi da kuma kuma mm, mm. eh, to yanzu bari mu shiga zauren muhawarar yau da gobe mu ji tattaunawar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da wasu malamai akan wannan maudu'in namu na yau. Muna man kowa murna da zagayowar wannan mako na iyali na duniya. To na san dai ko mutum bai mallaki iyali ba daga cikin iyali ya fito ma'ana shi ma yana da iyaye da yan uwa ko? Mm, oh. To a matsayin wannan mako na iyali muna son mu tattauna muhimmancin iyali da kuma a zartar da shawarwari ko hukunci. Mm, a cikin gida. A cikin gida, eh. To kun san dai a cikin gida akwai mace namiji da yara wani lokaci har da suka wannai da su gwagwanni da har da ma tsofaffin duka. To amma na lokaci lokaci akan samu akasi ta bangaren maza inda suke ganin kamar anya mace za ta iya bada shawara kasancewa sun ce mata suna da kwakwalwa kaza me zai hana ko mace ta bada shawara in an aka ce miki mace mm. an gama shi namiji dai a yadda yake ne yana da wani matsayi daban a rayuwa irin ya zamanto kamar za a ce shine mai gida mm-hmm. wanda ake cewa bango ne ko katanga da zaran ya faɗi akwai matsala amma ita mace ita ce gida gaba saboda ita ce tarbiyya eh. an san dai uba bayar yakan da gudunmawa mace din nan mm. ita ce to saboda haka kina ganin ke da anaki ya kamata ta ringa shiga cikin abin da ya ai duk abin da zai yi mm. duk wani abu ita ce fa abokin shawaran shi ba shi da wata abokin shawara ko wani abokin shawara da ya fice matar shi ta gida ka ji fa ta ce wai ita ce ya kamata a ce ta yi shawara da shi wai ita ce abokiyar zama wannan shi wannan eh, gaskiya ne domin duk mutumin da Allah bai mashi arziki da samun mata ta kwarewa wadda za ta iya kebo shi idan ya karkace ta maido shi akan hanya to gaskiya yana cikin matsala ta illa masha Allahu inda ake samun matsala ita ce misali wannan zamani ana mm. samun bambancin ra'ayi musamman a yadda mata yanzu suke yayin kowace mace zaki ga tana da ita babban burin ta ya za a yi ta aure namijin da za ta mallaka ya za ta aure namijin da za ta juya eh. ya za ta aure namijin da sai abin da take so za a yi a cikin gidan daga nan arke sa fara samun baraka shi kuma namiji yana da wani abu a matsayin shi na mai gida tabbas rikon gida an ce sai mata domin shi dai shine jigo na kafa iyali hmm. amma kuma tafiyar da harkokin cikin gida dole sai ya dace da mace ta kwarai kin gane hmm. so babu wani namiji wanda ya san abin da yake mai hankali da za a ce ya lamunci matakin da za a ce wai sai abin da matar ta ce ai za a yi bai da ikon ya zartar da wani hukunci akan ƴaƴansa ko kuma akan gidan matuƙar hajiya ba ta nan eh. ina so ki fahimci wannan to daga nan ake samun matsala amma eh. ina tabbatar maki in akwai fahimtar yawa mijinta ce kenan mafi yawanci kuma da yawa akan samu akan samar da irin mijin ta ce nan ta hanyar san bilis da mutu ake namiji to ba ka kawowa a ce ba ka wa a sha eh. sai dai ka zo kawai a kunna talabijin ka yawwa kai dai miji ne to kin ga dole ka zama mijinta ce amma duk namiji wanda ke daukar nauyin iyalinsa wanda yake tafiyar da saukin nauyin haƙoƙin da Allah ya dora bashi na tafiyar iyali dole zaki ki da cewa iyalinsa za su girmama shi mm. iyalinsa sun san yana yi mm-hmm. to kuma ba za su bar abin da zai cutar da rayuwarsa ba ko yana nan ko baya nan su abokan rufin asirin sa ne inda ake samun matsala za ki ga akwai wasu mazaje waɗanda su kuma haka Allah ya halice su hmm. su kullum tunanin su karfa karfa su su shawara da iyalan su magana hmm. suke gaskiya kamar sun kaskantar da kansu amma ni ina ganin cewa ba su gaskiya akwai mazajen da to ko dai sun ba a cewa ba su dauki su mutum mutum da ka auri mace dabba za ka aura ba dabba ka aura sun sani suna sanin mutum suke aure amma su za su tarar da eh, kawai isa su kawai wacece wancan ma mm. da hazi eh eh, eh kai ne shugaba mun yadda kai ne shugaba mm. amma tafiyar da gidanka bai yiwuwa ba tare da sa hannun matarka ba ba zai yiwu ba ne kawai saboda haka idan aka ana samun bangaren maza masu karfa karfa su nuna ma mata su kawai su dole yadda suke so ko da na akwai gaskiya a ciki ko ba gaskiya mm. ko da daɗi ko ba daɗi yadda suke so ai sai an yi to haka bangaren mata akwai waɗanda har shige-shige suke yi su yi surkulli ai kamar ki gane su mazan ba sa shige-shige har ai duk ɗaya ne kamar yadda shi yayi magana tun farko ni abin da nake so ki gane shi babu yadda za a yi hmm. a ce a matsayinka hmm. na mai gida a ce kai ne head of gida kamar irin kai ne ka zamanto jigo a gida eh. ka zauna kawai sai dai a kawo maka kaci sai dai a yi maka komai sannan sannan kai expecting wai kana tunanin cewa za ka bata wai wani eh, abin nan yauwa ka ce mm. ka sa ta wani abu ta yi babu saboda ka zubar da girman ka ba abin da kake yi kawai sai dai ka kwanta kai bacci kawai in ta gama mai gida ya yi kawai ka zauna ka ci baka san ta ya aka samo shi ba babu wani gudunmuwa da ka bata dan ka expecting wai ta baka girma ko abin nan eh to kuma ne bare dan ki da wani abu kafin ki je wajen na eh, kina kallon Nafisa abin da ke faru ruwa wato ki lura da kyau mu maza mun sani kuma muna ganewa mafi akasari duk namijin da zaki gani fitowa daga gidan cikin kwanciyar hankali da natsuwa eh. wallahi ya dace da mace zaki zo ki tare da cewa mazajen da basu samu haɗin kan matansu ba ba su dace da mata na kwarai waɗanda za su iya haska musu fitila eh, domin su nuna musu cewa kuna kan kuskure eh. a kyauci don wani namiji tsakanin da Allah matar shi ma ita ke taimakon shi ma a hau hanyar halaka duk inda za a je a hau inda za a shiga wata matsala ana magana ana magana ina maki wannan gaskiya ne ai muna ina son mu nuna ci muhimmancin mata ne a gidajen a gidan a cikin a cikin muhalli kin gane to idan aka ce maki an rasa mace ta kwarai to muhalli ya kare ya lalace iyali sun lalace ina so ki mace wannan kuma hatta kwanciyar hankalin namijin da ke da kyakkyawan gida mace wadda take ba da shawara mai kyau wata sa abin take wallahi kwanciyar hankalinsa da namijin da bai irin wannan gatan ba mm. ɗaya bane a waje haka ne zan dawo gare ka gora to amma yanzu ita je nafisa ya ce a cikin iyali tana sanar da cewa a cikin gida wani lokaci za ka ga wani uba Eh, to Allah ya kawo miji ya gani ah, to shikenan wata wani lokaci za ka ga uba ko uwa idan za ta zartar da wani hukunci za ga ta janyo yaranta a jiki wasu kuma suna ganin to dan me zan janyo yaro da ni na haife sa ni na san zafin sa ai kawai da abin da zartar a kansa eh, daidai ne kina ganin hakan daidai ne ko kuwa a dinga janyo ku a jiki a yana da kyau a dinga jan a jiki saboda idan uwa ya kasance ba ta jan 'ya'yanta a jiki zaki ga 'ya'yan nan fa duk wani abin da ba a so yaro ya aikata zaki ga wa'annan 'ya'yan suna yi saboda zaki ga idan yaro yana so ya yi abu eh, da sauransu ko kuma ya yi abu a waje ko makaranta ya je haka irin dai ko wani guri dai ya je haka ya ga wani abu ya faru ko kuma abin da bai dace ba to idan yana uwa tana jan shi a jika abin nan na faruwa zai zo ya ce mata mama an yi kaza an yi kaza ko kuma mama a guri kaza an ce min in yi kaza to ban sani ba in ne kaza din nan zai zama kaza ne ko ko wani abu da sauransu duk irin wa'annan yana da mahimmanci a ce iyaye suna jan 'ya'ya a jiki domin su san me suke ciki a rayuwarsu saboda in baka jan yaro a jiki baka sani abin da yaro yake ciki ba kullum to sai kiga an zo yaro ya zama wani abu baka sani ba har abu ya girma idan abin ya zo ya girma ko in ce ya fallasa haka zaki ji uwa ta ce ni fa ban taba sani ba ko kuma ban taba gani ba to rashin ganin irin wannan abin yana da wani alaka da yanda kila baban ya ga ya tsorata gidan gaba ɗaya ya zama kamar zaki eh, ya shigo ya tari kwarai akwai haka eh kwarai ko akwai haka masu kaye na yi saboda haka tsoron ya sa uwar da ƴaƴan ma su ma kusanci junansu eh, ba eh kwarai ko akwai masu yin haka saboda ni na san ma wani gurin da haka ake yi shi ma da sun ji babansu ya yi hon din mota eh. to in Allah da zaki ji ana a ku gyara ku gyara ga baban ku ya dawo kowa ya san inda dare mishi mata tsoro ƴaƴan ma duk a cikin tsoro suke da sauransu to kin ga idan ana haka to fa yaro ba za ka san abin da yake ciki ba sannan kuma ba za ma ka ji idan yaro yana da wani abin da yake so yayi mm. kamar a ce makaranta misali yana so ya zama wani abu da sauransu ko kuma dai a gida ma dai wani abin in kana so ka zama to kana ta tsoron sai ka ce mm, to in na gaya mama ko in na gaya baba ihu za su yi min ko kuma a hantare ni ko kuma a ce min kada Allah can kai me ka sani to saboda yanayin yanda gidan mu yake duk na tsorata na rasa yanda zan yi ba zan eh, iya ba iya faɗi ma iyaye na da sauransu ba ko kuma idan na ma faɗi din saboda yanda iyayen ba sa son su ji shawaran ka ko ko su ji eh, wani abu daga gare ka su dai kawai abin da ya zo a matsayin su na iyaye duk abin da suka ce su yawa ya wadatar kawai ba lalle ba ba za fa ka gyara ba kawai abin da aka ce din nan shi za a yi da sauransu malam sani akwai wani abin alfahari ne ga ɗa namiji idan ya kasance shine dodo a gidansa irin sai abin abin da ya ce kawai za a wato zan iya cewa babu wani abin alfahari a wurin abin da ma zai jawo zai jawo matsaloli ne wa'inda daga karshe za koma ana da na sani saboda kamar yadda nafisa ta faɗa cewa jawo iyali ko da matan ne ko da 'ya'yan ne ko ma a ce wani ne wanda ba naka ba amma yana zama a ƙarƙashin ka ya zama cewa ka jawo shi a jiki anan ne zaka san sirrinsa zaka san abin da yake so da abin da baya so ina so in ba da wani misali guda ɗaya misali akan kaina a ni da kaina 'ya'yana kusan zan iya cewa babu wani motsin su wanda ban sani ba saboda ba sa ɓoye min da wani abin da ke damun su haka ni ma in akwai wani abu eh to ko da ba lawa ba alawa ko kikkiawan fahimta tsakanin da ni da umaman su saboda duk wani abu idan ya taso mm. mukan zauna mai shawara mu ga menene zamu yi mm. misali a wani lokaci ba zan manta ba da azumi ya kusa inda nake aiki a wani guri da na taɓa yin aiki lokacin nan ba zo an biya albashi ba na ce to ku babu kayan sallah ba muka shawara to yanzu ya za a yi wato abin da ya ban mamaki kusan karamar ciki ita da ta ce to babu ai ba damuwa ce mu sa wancan kayan mu dinnan na ki gane irin wato sai zama wato ashe jawo su a jiki da yi sai zama cewa abin bai wanda sai na jini ni ma sai na jini banda wani damuwa to wannan ya nuna cewa wato jawo iyalinka a kusa da kai yin shawara da su san halin da kake ciki zai taimaka sosai wajen dorewa eh, zamantakewan da kuke a tare sannan a cikin bayanan da gora ya yi wato bayanai ne wanda yake na gaskiya akwai matan da idan ka ce za ka shawara da ita so kai kuma asirin ka ya tunu saboda idan ka gaya mata halin da ake ciki shi kenan ita kuma ta ɗauki ƙahon zuka maybe in ka gaya mata ai salari na dubu goma ne za ta fara tunanin to dubu goma nan fakila ita tana da dubu bakwai a ciki ko tana da dubu shida <laughs> ko kuma sai ta bi diddigin sai ta bi <laughs> yadda za ta yi ta san cewa wannan dubu goma ina ka kai sannan akwai mazajen da su kuma sai ki ga waya ta girki su za su ce wai wai eh, wai wai ga abin da girka ni na gani na ba adalci bane hmm. saboda kai kadai akila akwai matan da yara uku hudu su ya kamata ku shawara da su mai kuke so ku ci ka kai mai sauki ne tunda kai kai kaɗai ne eh to kin ga wannan ni a wuri na gaskiya duk abu ne wanda bai ba tunda nake ni da iyali na ban taba cewa wai ai ni na san duk abin da za su ci man Allah da zan iya ci shi musamman tunda muna wannan mako ne na iyali mm. kuma amfanin dama irin wannan a tunatar da waɗanda suka manta wanda bai sani ba kuma eh ya san cewa ga wani abu ba wanda ya kamata a ce an yi tsakanin masu iyali kuskure ne mai gida ya zama mai tsauri a idan iyalinsa domin ba za su tausaya mashi ba hatta ƴaƴanka idan ka kai su bango sai a kai fagen da za su dawo wallahi Allah Allah sai kai astaghfirullah akwai dan da kai wasu ma tsakani da Allah annabi akwai magidancin wanda in ya tafiya ƴaƴan shi ba su ya dawo gaskiya ne gaskiya saboda me ya ciyar musu matsala a rayuwarsu ina so ki fahimci wannan mm. ai ba a ce kada ka dauki nauyin ka ba ya za a ka zo ka ce kai banda da kaza da kaza nan in ba su ba a gida kuma su kadai kake iya su kadai kawai kada mataka baka ba mataka ko su ba ka daga ba ka hana ta hura da an hana ta sana'a wannan bari ke wannan zalunci ne mutlaka kuma wannan abun shine yake dakushe ainihin uh, karsashin darajar iyali saboda ita kafin a haifi 'ya'yan ita mutum tana da buƙatar mijinta ya saka mata fuska ya jawo ta bayan ya jawo ta a jikin shi ya saka mata fuska ya nuna mata ba ƙarya tsakanin su kullum abin da ya faɗa mata shine duk binciken da za ta gano shine gaskiya mm. to idan suka samu yaya mm. sai ya fara jawo yayan a jikinsu ni ina da yaya na mata guda hudu mm. wallahi tallahi babu wadda ban san ta babu wadda ban san abin da take so ba muna fatan mu samu irin haka wani ma zai ce miki ba tarbiyyar shi bane wani eh, jawo yana wasa da yaro yana mai babu za ki ga wani uban ku za ki ga ya ajiye ya ajiye an ajiye kwano mm. an kawo abinci an zuba da shi da 'ya'yan za su zauna su mm. sa su ci amma wallahi wani ina ni a gidana tun da nake mm. wallahi ni ban san wai a ce wai ni haɗin bugi gaba a ce wai ina da cokali na mai gida eh kwanan ka da mama ina da kofi ni wai nan na mai eh, gida ne ba za eh, ina ka zuba shi ni na ka zuba wai akwai wani kwano na cin abinci wai na mai gida ne a gora ni na da shi ni ban yadda da <laughs> wannan eh, ba ni ban yadda da wannan ba ko ban yadda da wannan ba ni shi in ga bata lokaci ne mm, da kuma ware kai kai ne ba ruwa ko cikin kobo ka kawo ruwa da shi eh, in dai ruwa ya samu ni am oke na riga na gamsu amma ka zo ka takura mu iyalin ka eh. kawo wasu dogo musamman mazajen da suka zama matan da ke yi masu biyayya ma eh, yawanci ake kaiwa bango ka zalunci mace ka rabo ta da iyayenta ka rabo ta da yan uwanta ka rabo ta da su. amma ka zo ka sa ta tana ta gara ma wanda ke To mun gode sosai sai mu ci yanzu kuma sai mu tattara ina mu ina mu shiga kicin ɗin Hajiya Sadiya abdullahi a jihar Katsina. <laughs> Allah Assalamu alaikum yan uwana mata. Kuna taron Sadiya Abdallah daga nan Katsina. A yau abin da za mu yi left over ne na kek abin da ake kira haka duk wani saura ne na biredi. Kamar yadda yara idan sun ci biredi kan uwar gida ta damu ko dan an sai biredi wani ya kwaya bawon ya fi son bawon ya cinye ya ba cikin wani kuma ya kwakwara cikin an ban mata shi ga yanan shi bai ciwuwa ga wani duk ta jin haushi. To uwar gida kar ki damu nemi wannan biredi ki ajiye gefe ɗaya. Idan kin kin tashi ai sake sarrafa mashi su shi zaki ki kara maida musu su da suka bata shi su kara cinye shi yanda uwar gida za ta yanzu in ta tashi sai ta nemi dan roba ta dan bol dinta ta dauki wannan biredi saura ta gugutsira shi ta gugutsira shi sai ta zuba a ciki sai ta samu kwai ta fasa kwai sai ta fasa kwai ta kada shi can daban ta sanya mashi abin nan a cikin kwannan ta sanya mashi citta danya ko ta gari ta ko ta gretin ɗinta in ɗanya ce ta sa a ciki in kuma ta gari ce ta barbaɗa ta tana iya hadda tafarnuwa duk ta barbaɗa a ciki idan uwar gida ta yi wannan ta samu hadda wannan masoro ta daddaka shi sai ta sa a ciki cikin wannan ruwan kwai ta kada sai ta maida sai ta zuba shi a cikin wannan biredi ta bar shi ya jika ta aje shi gefe ɗaya ta rufe ta kyale shi ya ɗibi lokaci tunda shi biredi dama ai taushi gare shi nan da nan zai jika idan wannan biredin nan ya jika sannan uwar gida sai ta zo sai ta sa abin nan ɗinta cokali mai yatsu ta yi kamar tana kaɗawa za ta ga duk ya haɗe ya bi kwan duk ya haɗe ya danganta ga yawan biredi idan biredin na da yawa za ki ga kwan ya sa ya yi kauri haka sosai kamar bai ma abin nan burkuwa in tana birka shi to idan ta tashi na iya ƙara sa wani kwan ta sa yadda zai dan saki haka sai ta birka kamar yadda ake yin alala ki ga ruwan abin nan kullun wake na alala to haka ake son kaurin ya zama ko ma ya dan haka dan kauri kaɗan ba wani abu irin na dai alala haka to idan uwar gida ce wannan sai ta aje shi gefe ɗaya sai ta samu tumatirinta ta yanyanka shi haka in ta yanka shi ƙanana kamar yadda size ɗin magi mai tauraro yake haka dai kamar haka yankan ka ta yi shi goro garo ka ta yi shi kuma irin ƙananan nan yan dai an makimanta idan uwar gida ce wannan ta yanka tumatirinta haka za ta yi ma albasa haka za ta yi ma wannan tsawon tattasan nan sweet pepper da ake ce mashi to idan ta samu wannan ta yi wa'innan idan ta uwar gida tana buƙatar sausage haka to tana iya samun shi tunda yawanci za ga na gwangwani ake samu ta samu na gwangwani shi ma ta yanyanka shi kamar yadda ta yanyanka wa'innan su tumatirin nan shi ma ta aji haɗa shi tare da wa'innan su tumatirin in kuma uwar gida ba ta samu wannan ba tana sa ta samu irin kirjin kaza tsokan nan shi ma tana iya mai wannan amma a nan gurin sai ta dan ba wannan kirjin kaza dan tsoro kan wuta da dan mai kaɗan kamin ta haɗa shi da wannan wannan su tumatiri da albasa idan kuma koda ce ke gare ta tana iya ma koda ita ma haka yadda za ta yi mata fara sa tafasasshen ruwan zafi ta dan motsa tare da vinegar duk wannan jinin nan za ta ga yana fita da komai za ki ga ta yi kyau ko da ki sannan sai ta tsiyaye ruwan sannan ta yanyanka ta wannan ƙanana ƙanana ta dan sa mai dan kan wuta ta ba ta tsoro ita ba kamin ta hada tare da su tumatir da wannan albasa da su wannan ganyen dan tsawon tattasan nan to idan uwar gida ta wannan da abin ta samu ko so sausage in ko abin nan tsoka kaza ko kidney din ko da din duk daya to sannan sai ta kawo su sai ta haɗe tare da wannan ruwan kwai din nan da biredi ta sa magi ta kada abinta idan uwar gida za ta yi amfani da oven ne sai ta samu ina irin wannan oven tray din nan mai dan gida gidan na wanda ake cupcake da shi to sai ta shafe shi da mai sannan sai ta kawo wannan abin nan haɗin nan da ta yi na biredi da wannan wannan da komai duk sai ta zuzzuba ta zuzzuba a ciki sai uwar gida ta sanya abinta a cikin oven zai gasu zai fito lafiya lau za ta gan shi kamar irin cupcake din nan to da ta ba yaran za su koma su cinye wannan saura da suka ajiye su kara cinye kayansu to a sha ruwa lafiya a kanka ka hulla a sha tuwo kaji a karkata hula a sha tuwo eh, ai kullum abin dariya ke wai dogo ajalin miyan kubewa <laughs> haka to zai mu ce abin kan yayi kwalama kenan ta mm. ramadan kin san abu kala kala mun gode anti sadiya Kwarai. Eh. Usman maganar da muka yi ta Mm. kamar wannan wanda ya magana ya ce wai addini ya ce eh na sako eh, eh addini ya ce kada kai shawara da matarka kaga irin eh, wannan da kai matsala shi sa na ce ba mu san ina aka samu wannan ba irin su ne iska mm. shigo suke mm, shikenan eh, kowa zai gyara gida kowa zai gyara kanshi shi sa ina ga abin abin da za a yi ina ga kila wani lokaci ko da ba wannan darasin muke ba ina ga muka kawo wani malami muna magana za mu yi mai wannan tambayar gaskiya kam ko da a wani darasin ne ma ai zamantakewa mata aure ba yadda Allah ya ce a yi ta ake yi ta ba kwarai kuwa saboda ai rayuwar aure gaba ɗaya dai cuɗa ni in cuɗa ka ne mm, gaskiya eh, kamar yadda wani ya faɗa cuɗe ni in cuɗe ka kuma in har zan ce na bar miki yara na baki amana su kuma na yadda da ke ke tarbiyyar su to ai mm, magana mm. shawara ta ƙare kwarai da eh, akwai shawarar da tafi wannan <laughs> To Allah mm. dai ya sa mu dace. Allah ya ba mu ikon yi. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a mm. madadin Usman Ahmad Kabara. Da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu na yau. Ni Safinatu Sodangi ke yi muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Da fatan za a sha ruwa lafiya. Ta bincike ta zaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Eh. yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba